kwana nisan kwana Assalamu alaikum. To ko ko batan kai ne ne ba nan ake abin ba. Um, da Allah tambaya nake yi. nan ne shagon da aka kawo bilkisu matar mahmud wacce aka kawo tana mata mai kwamna dina ko kuma dai shagon gaba ne nan ne shi ba kuma an saba kai ya a eh. nan ba nan bane ai hmm. a to da alama Allah kaftan a haba wallahi ban sani ba ya hukuma ki da haƙuri. Ankun Mahmud, ka je mana idan kana dariya makeup din ba zai yi kyau ba ko kana so a yi litin dinan. A ba idan ina nan makeup din ba zai yiwu ba. Ba zai yi kyau. A ah, to kuma kin ganna ina so da ya yi kyau sosai. To ka je to. Oh, ka je mana Ankun Mahmud. Shi wannan poti din. In kun gama dai muna waje. <laughs> ka ce ka fito na fito ina gaya ma alaji to mu je mana a kafin nan ba na harkan nan da kamun alkawari dama kawai lokaci muke jira kuma lokacin yanzu ba na so ma mu karasa mota mutanen can su gani ba ka saurara wani saurarawa ne <laughs> saurarawa ne ba ni kawai alaji gashi lokacin abu a yi shi ka san da yadda za a sha ku a raba biyu ka sha shi da ruwa tsura ko kuma ka sha shi da madara duk za ka iya sha dangancin nan ka ci za ka shanye shi gaba ɗaya rabi aka ci a ah, wallahi duka zan shanye kab kab zan shanye ba wani rabawa da zan yi to kai banda abinka ka san abubuwan da aka haɗa aka haɗa wannan magani kar ka sake ka ci za ka yi taurin kai kai gangancin cewa za ka shanye wallahi babu ruwanka babu ruwanka kai dai ba ka kawo taimako ba babu ruwanka da yadda zan sha babu ruwanka da yadda zan sha kyale ne, isha kai an ga maka su haka suke zuwa ai sai an tsima sai tun daga gida sun tsimu da kyau saboda su fita kunya sannan ni tsaya in raga ai <laughs> full service eh, kamar yaushe kamata in sha karfe nawa za ta so daga dina eh ba na so mu wuce kamar sha ɗaya haka sha ɗaya sha ɗaya to za ka iya shan shi kamar bayan isha haka dan sannan ya bi jiki ya kewaya ga baki alhaji kai kai ka je da ta yi kyau kuwa Allah na ratsi da Allah wani cutai inda ka san daga kwai aka kyankyashe ta eh matar ka mai kyau ce kai dai bai Allah kai mu anjima Allah kai mu anjima kwai da kai nisan kwana nisan kwana zida da ni na bin Allah wai ni da na mu Ni fa gaskiya a Hello in ka shigo kawai kana yin kwana kawai in yau kwana na. Ahmad mu ba a ba mu mota mu zamu shiga kawo mota ba zai shiga mota ya hakuri ya tsira kawo ya hakuri yanzu wani abokin mu ne ga sunan zan zan zan shigo da shi me sai da kawai ka samu zamu lasa kowa filin amma duk motocin sun yi gaba da Allah ku sauri ku ya kamata fa ai ai aje a dawo abin nan wallahi kar ba ta wasa ne yawa ango ango amit wai dan girman Allah ne ake jira ne ya kamata a ce a ba nawa muna wurin nan saboda ba na so a wuce 11 ban so a daɗe wato jama'un ne suna da bala'in yawa duk ƙoƙarin da muke a gama kwashe kowa sai mai kumbo gaba ɗaya sai mu ci. To in mutane suna da yawa ai motocin ma suna da yawa ai. Asu ba su mana. Yanzu haka waya nake da mutane suna hanyar shigowa su ɗan mintuna kaɗan duk za a wuce kowa zai wuce. Duk za mu tafi. Ka kwantar da hankali. Wai me matsalar ne kai? A ah, to ga matsala dai wallahi. Matsala kawai ga amarya wani matsala ne yanzu. To amarya a mota. Amarya. <laughs> na ga motocin duka duk inda na je sun riga sun tare mutane sun tsaya kuma da mai tambara mubarak ne zai zo kai to shi ma bai karasa wai ya je duka wai ka gani kawai ni ma barin sauka ah, ba ba. bari mana bari mana ke ya zai a ce ramla bata samu mota duka komai nawa fa yana cikin jakan nan za ta samu tana kanwar amarya a ce bata wurin dina ina abin zai yi yanzu za mu je ki kwantar da hankalinta a nema mata mota an gama an gama amarya ki kwantar da hankalinki ai kaman tana cikin mota ne mu je mu je mu je mu je zo mu je yanzu nan an gama ai ana ayi ayi ayi je gurin nan da wuri wuri ne a tafi komai da komai na yana cikin jakan nan ya kamata ai ya kamata a yi da wuri wuri ne a tafi kai wai me yasa kake so a yi a gama dinan nan a yi a gama dinan ba za ki gane ba ne ya kamata mu tafi wallahi akwai matsala da ya kamata a je a dawo da wuri wallahi yanzu haka ji nake in kika san gasuwa nake yi Allah Allah nake in ga dai an yi an wuce ba za ki gane ba ke dai dan Allah to ko za mu tafi ne mu yi gaba kawai sa biyo mu a baya wallahi yawa sani sani ya sani ya akwai space a motar ka kai Ahmad ba kai ba space ba space a cike take kada a ce ramla ce bata samu waje ba akwai rigima kenan sai dai za ta haƙura ta hau maleji don na ga abin mace ɗaya ce. Allah ya kiyaye na fi ƙarfin maneji wallahi. Ah, an ci Jamila. Baki samu mota ba ne ko ba za ki je ba. Wallahi ta duba da zuwa kai. Yawwa kwantar da hankalinku ba wannan akwai ma ga mota ran. Tsatsiya nan ku biyo ni ku biyo ni Ku zo mu je ku zo mu je. Ku ɗago ƙafa ku yi sauri ku yi sauri ku ɗago ƙafa don Allah. alhamdulillah ga kowa a bayan mota. A shiga. Kun samu makan ku sauki. dai sa a shiga. Ah, ki shiga tsakiya ki ba ta honest corner saboda kin san na manya motar na man. Ya me yasa ba da mota? Ke kin dai koma gida ko? Beta, shikenan sai na dawo. Anti Jamila kika ce mishi kina gida. Eh mana, sai mu. Yanzu ba ki jin tsoron yin mishi ƙarya? Babban mutum kamar haka? <laughs> ai mutane ne suke jin tsoron shi amma ni da shi a gida ai wasu abu ne na daban ba kamar mai laifi da jami'in zan to amma yanzu idan ya koma gida bai same ki ba fa ai na san karfe 11 ke dawa ni kuma goma da rabi a gida za ta wait amma fa wannan ba hali ne mai kyau ba ban ce ku koya ba ina da halaye masu kyau da zan koya muku kun tashin aure ni ya yanzu ban ga motocin da suna wuta ba kafa su ce ba su je fa ba mu je gurin a kan lokaci ba ya kamata a ce mun karasa wajen nan nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke wa manyan baƙi maza da mata wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa iyayen amarya iyayen ango kawayen amarya da abokan ango muna wa kowa lalle marhabin kyawawan mata har ma da munanan muna wa kowa lalle marhabin kada ku manta manyan baƙi maza da mata wannan biki ne na ango da amarya biki ne na 'yar gata da ɗan gata kafin na ce komai ina so manyan baki maza da mata a tafa wa ango da amarya kun angon namu ɗan gata ne amarya tamu 'yan gata ne tunda sun riga sun zo sun ɗauki wankan su iya wanka sun zauna ko da ma mutane ba su gama shiga ba mu lokaci ya yi mu fara wannan bikin ina da sanarwa ta musamman kuna ji eh. kuna ji eh. in dai ka shigo wannan bikin musamman wanda suka ɗauki gwargwaro suka ɗauki kwalliya ki fito ki yi liki ko ka fito kai liki idan ba ka da shi karanta ko kiranta a wurin ɗauki idan kin je gida sai ki biya bashi da Allah ta ba mu nima mai. ba tare da bata lokacin bata lokaci ba suna na mc nasir baki abin magana zan kasance tare da ku a wannan biki na 'yar gata da ɗan gata dj idan ka shirya release the music san wani sarki ba ka samu kusa kamata a ce tana kusa da ni ina amma wace motar ta biyo ne da har yanzu wasu karsu ba ba ya sani ahmad za a tambaye wannan na yake shi ma ya kamata a ce yanzu sun karasu ba ina ramla take wallahi ni ma ban ganta ba kuma ya kamata a ce ina ta ƙara su na ga shigar ta mota da gidan ta mila da ba amma kuma har yanzu ban ganta amma kin ga bal jodi duba ta don za ka ba mamaki suna nan suna zance da wani saurayinta duba ta kin ga dalla in ba za ta shigo ba ki ce ta baki jaka to jama'a a yanzu dai kafin mu fara komai bari mu gayyaci ɗaya daga cikin ƙawayen amarya bari mu kira babban ƙawar amarya ku ba mata da Allah ni da kaina fa na sa su a mota en ba nawa ya kamata a ce sun iso nan wajen ba san me problem din ba wai ni kana magana ni da aka ce ni sai bata bi ni ta ce wai sai ta bata siramlat momi kuma ta ce da inda sa kafa na ta sa kafar ta ha ta so ta sani a cikin matsala yanzu fa ji time fa ji time ha motan siramlat ya iso ni wallahi abin da muke discussing kenan bai karaso ba har yanzu ina ga maybe sun samu matsala ne but i'm very sure suna kurkusa da karasu. amarya na can najiran ta kudin ligin ta gaba na cikin jaka kuma jakan na hannun ni sai ba dan Allah ka kira direba gaji inda suke ma ai ba ni ma da number sa wai ne Why waye ma direba mutum na yau Allah ya taimake mu dan da na tsaya a jikin motar nan wata iska da ni tana gusowa dan ka san je an yi bala'in zafi wannan haka yake wai ka kira mutumin nan ko hmm, mutumin nan baka da dama baka da dama sosai hashim nisan kwana mutanen ka sun zuwa <laughs> wallahi da sun yi bacci kwana how comes sa lafiya ina ta kiran wayar madam kuma wai wayar aka shafa wai aka shi wayar take amma kuma wai switch up ba caji ne yaya ba caji ai ba ta taɓa zama wayar ta babu caji ba kullum a full charge take ka san komai yana da mafari ba makiya ko wani dalili da ya sa ta kashe waya. to Allah ya sa dalili ne mai karfi da zai sa ta kashe waya ha'a sergeant sa waye a bakin gate a kofar gidana yau yau constable chinwe ne chinwe hmm. kana da number sa ina da shi to yi parking nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana kira ne? Oh yes, kira shi. Nisan kwana Nisan kwana Nisan kwana Sa, nan ban fa ciwo baya shiga. da dare na sani tun kafin na buga ma na san ba za same shi ba ba ya rike waya ba waya a hannunsa kuma yake aikin police sa sinwe fa yanzu zai sayi waya gobe da safe zai sayar shi da ya je faɗi a kwata babu na barasa sai je sayar ka san nan barasa a cinwe he's very stupid he's very very stupid mu je gida wallahi very very stupid very very very very kwantar da ko a ina su ke tabbata insha sha na su hankali na ba zai taba kwantawa ba ni yanzu ba ma jakan ne da dame ba ka duba fa ka gani an kusa a tashi kuma har yanzu ba su zo ba ina suka je To jama'a yanzu lokaci yayi da za a ci abinci a sha a ci shinkafa kaza wa lemo. sannan kuma za mu ba da dama 'yan uwa da abokan arziki su hawa sama domin su ɗauki hoto da ango da amaryasu saboda wannan biki na tarihi ne fa gaskiya wannan abin ya ci duka wayoyinsu ba sa samuwa sannan shi ahmad din na tambaye shi ya ce wai bai san motar da ya saka su ba sannan namban motar ma bai rike ba ha'a wannan abin ina ganin shi kamar wasa amma yanzu yana so ya zama wani abu daban a ce daga jamila har ramla har sai ba a ce an rasa motar da suka shiga kuma duk wayoyinsu sun ki shiga kai ni fa gaskiya wannan abin da alamar tambaya gwamnatin wuri mu tashi mu je mu san halin da ake ciki wata farar mota ce ka san me motar to kai yanzu haka kawai ka zuba yaran mutane ba kai bincike ba ya ce ƙoƙarin ka ɗora min laifi ne na san iya adadin mutanen da aka yi to bikin nan kai isa ka tantance yanzu wannan motar waya wannan motar waya wannan motar waya nan wajen ga wanda Allah ba magana tashin hankali wace a biki ya zaka gane kawayen amarya suna zuwa da mota kawai abokan ango suna zuwa da mota mutane na gari ma suna zuwa da mota ta ya zaka gane motar da ta shiga kowa ma zai iya shiga motar kowa wannan ba wani abin tashin hankali bane ba amma dai kawai abu hello tsama na mala ina jin ka bar wannan magana da Allah tambaya nake so na yi ma ka tsaya ka saurare ni Hausa. Where's your cell phone? I have been calling you since. Me ya samu wayarka? Wallahi Sawet ce ta dan ci sigaran kuma na kai ta gyara. Tude gaba ɗaya darkness nake gani wow as. Hmm. Sorry sa. Ina Jamila ta da gida? A sama dan bata dawo kuma na ci mata sanar da kai rashin dawar ta. Are you serious? Yes sir. Bata da gida ba? Sa bata dawo ba. Na ci ya. waya. mu je mu je mu je ce pastor mata ba ta dawo ba ɗan taurin kai can nan mata kai ni da mata ta ce ta danna da gargaje ta shi ma zo ya ni Allah farai sun halar da shi take kina ji na je gida ban same ta ba shi yasa na kirawo ki ki gaya min inda take in kin sani idan kuma baki sani ba shi kenan. what a ina ne wajen ok na gode lafiya oga an gano da take ne an samu inda take ta je dina ne dina wai bikin kanwar kawarta ita kawar tana gida ita kuma tana wajen dina ina kuma mata sai a hankali yanzu gurin dinar zamu je yes Ok, sa ah, sa ina ne location din marhaba event center ok sa ƙara wuta sai da suka je ne har yanzu ba su dawo ba Abdullah ai na samu taron cika cikin garin yunwa sannan kuma na sa a yi report a police station saboda a sanar da board member insha Allah ba jamila ba su zo bikin nan kuma da sai ba tana cikin mota karshe ma anti jamila tana tare da su sannan ka ce mu tafi gida na ji labari yanzu an kai mu umma labari ce kuka take ta yi a to ko in dai haka ne akwai matsala babba ba wace irin matsala ce da taɓa abin da ke faruwa a nan Thank you. ciki na ne Allah wanki yanzu haka ba za ci haka na san haka za ta kasance ni kowa san a gaba wannan ce mun kaza wannan ce a wani mutum suka ce a wani na tabbata ji inda suke za su ƙara sunan wajen tashin hankali na dai kawai ina suka Jamila ne. Wai da ni assistant commissioner Faruk dan baba ba? Kai, ina ango yake a cikin ku? Ba ango ne damuwa ta ba. Ina matata take. Yalla bai. Yanzu haka maganar su ake. Tun da motar su ya taso daga gidan biki. Har yanzu ba su iso ba da ita ramla kauna amarya da Nusaiba. motar wa ta shiga ina kuma mai motar ana tambayar ku motar wa ta shiga wa mai motar yana ina um, sa ga wanda ya sa su a cikin motar nan saboda haka ka gaya mai wacan mota ne ka saka su kwarai kwa ranke daɗe wallahi ni kaina ko ido biyu da ban yi da direban da suka shiga motar sa wallahi ban ganshi ba kai you are very stupid zaka sa su a cikin mota baka san direba ba baka san mai mota ba ina so ku bani haɗin kai ba wanda zai bannan gurin kowa ya koma cikin hall muna nan tare da ku har sai matata ta bayyana tukunna ko ba ku ji ba go inside the hall yi ah, ma aikan wata ta bata ya kan kuna sai a ce wannan mu shiga ciki ya all inconclusive in babu anti jamila kana ina to ka ɗauko patrol team ka sami 'yan sanda kamar guda goma ku zo ku same ni a marhaba event center 'yan sandan ka tabbatar cewa they are fully armed kuma tear gas ya fi yawa a cikin motar a ranka da ina da magana wallahi ni ba na cikin kwamitin motoci ni bangaren da huwa nake tsire ne aiki na kalli bille na ranka da wallahi ba na ci kuke shi kake yi no more rantsuwa wallahi you are all inconclusive in until na fito ba tsire kuke shi kake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me za mu <laughs> ina so ku bani haɗin kai mun baka kada wanda ya yi yunkurin guduwa daga nan gurin idan ko mutum ɗaya ya sake ya yi to ya tabbatar cewar zai koma gida da fasashiyar gaba kun ji ni za mu zauna tare da ku har wani lokaci har kuma sai matata ta bayyana ku shiga ciki ku izai Thank you. good boy shi yasa nake son aiki da hisham har yazo kuma na san tare yake da 'yan sandan da ke kewaye da nan unguwar get insha Allah a yanzu amarya da ango za su sallama dukkan baki daga nan za su wuce gida insha Allah ango sun shirya bismillah su muke jira daga nan duk sai mu sallama sauran jama'a kuma ba rakiya to me ya kawo kuma 'yan sanda gurin biki Inna lillahi wa Ango ko ka san su ne? Ina ga patrol suka fita ko? Patrol kuma gurin biki? Amma me Ahmad yake yi tare da su? Wancan ba miji anti Jamila ba ne? Inna lillahi. kenan ta tabbata siram da sun bata. Gurin biki kuma 'yan sanda me zai ka arsu? Inna lillahi. Kai, kofur! Wannan is inconclusive, rike mana shi daga can. saboda shi ne suspect number one kai sergeant sa a tsaya tare da su a nan gurin kai there stop it yana magana kana magana you are inconclusive What? Jerry, stop it! Na fara su magana ina son duk wanda yake gurin nan ya nisu ya ba mu aran hankalinsa ku daga ganin mu kun san cewar wani abu ne mai himmi ya kawo duk wanda ya yi ƙoƙarin ƙin ba mu haɗin kai a gurin nan ya sani akwai rundina ta 'yan sanda a waje kuma da makaminsu da bindigoginsu a hannu don haka ina neman kowa ya ba mu haɗin kai har mu aiwatar da abin da ya kama gurin nan kun gane eh. kaga ya gajen haƙuri har ya kira ni hello ranka ya daɗe ga mu nan akan hanya a ranka ya daɗe kai ma ka san ba za mu taɓa baka kunya ba lauran kai daɗe su uku nesa ba za mu baka kunya ba ranka daɗe dukkansu 'yan mata ne kaga riba biyu kenan <laughs> sai mun ƙara su Hashim. Ina jin ka. Ka san wani abu? Bai ka ka san fa uga yana in san irin wannan harka. Hmm. Shi yasa kaga duk ya biya damu ya ta zumuɗi. Dole hankalin sai ya tashi sai ma ya gansu ma. Ka ka ƙara kwaɗaita mai wai in mata ne. Eh? Kai. A'a. A'a. Me ke faruwa ne? Jakin naga tana yi. Eh, tana wa dan jakin ne wannan. Motan nan fa sabuwa ce yau aka kawo ta fashin daga Lagos. to wallahi barin gaya ma wanda ya kawo motar nan ko wallahi yau yau nan zan je in neme shi sai ya zo ya ɗauki motar nan ya kama na wuta don me yasa sabuwar mota ta ta nemi mutane jakin daga jakin kawai mota ta ɗanyi jakin shine zaka kira wanda ya kawo ta hashim in dai ba daga kai bane malam wannan mota sai an canjo ta kaga ka nemo je mi fakin mu san halin da muke ciki kanta mutum mana tsakiyar hanya matata tana daga cikin wadda ta halarci wannan taron na kira ta a waya ta a kashe na je gida in duba ta na tarabbata nan na dawo gurin nan na tambaya an ce ba a ganta ba to ku sani dukkaninku ba wanda zai bar gurin nan har sai lokacin da matata ta bayyana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un stop stop na zaka je so nake in wayan labai magana yi magana ka daga nan gurin yallaɓai ita an tinta mu a tare da ita akwai kanwa ta amarya da kuma wata guda ɗaya su uku ne abin ya rutsa da su amma yanzu haka maganin da nake gaya maka mun baza abokananmu cikin gari suna bincikawa lungu-lungu ni ma na ba da wannan odar na sa duk polis ɗin da ke cikin garin nan su bincika duk inda suke idan an same su sai kowa ya tafi gida idan ba a same su ba muna nan tare da ku yallaɓai eh, yallaɓai abin da nake so ka gane tsakani da Allah fi idan har za ka iya zama ka zauna duk wanda yake ganin zai iya samun guri ya zauna to ya zauna idan kuma mutum ya ga cewar zai iya tsayuwa to ya ci gaba da tsayuwa kai kai kai an ce kai ka saka su a mota ko? eh ranka da ni na sa su a mota ka san mai motar? a'a ban ban ban san me mota ba ban san shi wace irin mota ce wata faran mota ce fara ce ne faran mota ce ranka daɗe plate number wallahi ranka daɗe ban kula da plate number ba dan sanda ina dan sanda constable come here Musa. Kai. Ka ɗauki wannan. Ka kai shi ofis. Ka haɗa shi da kofin mabigi. Ka ce ya ci gaba da ta. ranka ya daɗe wallahi tallahi taimako kawai na yi an go kai magana mana ba kai kace in sa a mota ba haram haram haram ni ba haka muka yi da kai ba ce maka na yi saka su a mota amma motan sananne wanda aka san gidansa aka san dangin shi ko ba haka aka yi mabarki su? ni dai damuwa ta a garamla amma hakan da kasa ai tafi da shi duk wanda ya matsa lika masa dalma kwana hello kai dan sanda ina so ku ƙara sa ƙaimi kan patrolin ɗin da kuke yi ku tabbatar cewa duk wata mota da za ta wuce farar mota ku tsaida ita ku duba ta ba duk wata mota duk wata mota in za ta wuce kada in ji wani bayani sai na an same su kun gane yayi wuce mu je wuce mu je magana wuce mu je wani wani ma ina ku burma bigi yake wake tashe shi hmm? Hmm? an ga muka bacci da ke da ke da irin tashi to sannunku da good morning sannun ku san kai wannan shine ake zargi da sace antum mata assistant commissioner faruk shine ce a shi ka tambaye shi me kace mata assistant commissioner police shine ce a shi nan ka tambaye shi kina ji fa babban magana ga shi kuma mutumin kirki kuma har da hula da gemu to wannan gemun naka sai ya dawo fari yau